الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بأداب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما أن يخرجكم من أرض أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فعدلوا بينهم ثم اتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يحيل إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يغلق الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النبي لا ربين يرازو شبه كتن عينينا دن رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دي أقوة وقوة جاتو شبه دي na mai daidai gani bai tsafo shi bai ne ne tsatson ci ya ba da ya ba da gwai da ruwa ci ne a insha Allah ya ci gaba da karatu ba ne nake da tafsiri su wannan amma dai gyaran da cina je daga sififai daga ladifu insha Allah ita alkolin gan da tanin fai ga gyara je ebe abatan so da talata ke ba ya fara da gudu ga gyara jin jabata so yi fata ga yi tuba ga ya ce karatu yi nan madaji ya manna ji gyara nan ga yi ayayen a ishi da gutu a bace mini suratu ta sura ne da ba kuma nan bana Allah ta baraka wa ta'ala bai daga wahlul uqdatan lisani ya kawo kauli ba na yi ji bayani haya wuce na ila ya tanda ci bayi na yi ga tsayi da ki bayi ga da ya ta wuce da yawa na a ga bai taba na a ga annabi musa alayhi salam kun lagwa sun fir'auna na bayan wuce ji so da ba ta kan nuni da su cawa firawuna bai gina na fa makiyin wa bai so wawa mula annabi musu kuti na a cikin da mace gugagan ga zakan yi wula ke don da mutum mulci ne aina cikara ci wutan to ba ne ji bayani ne ga yana cikara galbi zinariye ne na ji tabbata don mi yau nun gayi ina cikara gani bi gabi na yau so yara na da bago na da wani su fadin da ba daga ci bici bata ne ah, insha Allah karatu yi nan na wanda ke mini suran nan suratu ta ayayen addu'a ne bini kai bata ba ni kaga karatu yi nan gayi bana Allah tabaraka wa ta'ala ji bayani a yi gan a ɗayan eh, maciji na fir'auna yi bayyana abin mai wa nabi musa na annabi musa ci gwai mujiza na sokola yuna edago eh, zuni mujiza na wa'allatu ta tiyana ɗayana eh, ɗayan maciji manu ya ce ma nabi musa da galaba ibona ewa ne ṣùgbọ́n àníbi musa yìí náà ewa ń ṣe mú lẹ́yìn náà mọ̀ pátá ti gé ẹ̀gbẹ́ yorùbá tí èyí ti tutù fún ya tí èyí pátá ti mọ ẹbí ní ẹwà ní ṣùgbọ́n àníbi musa lè ṣe wá ní ewu dá ẹ̀hún ṣe pátá jù ní a ƙarshe ma musa wà sún ẹwà ní kí a yóò tutù bí àmọ́ ní ẹlẹ́yìn ẹ̀gbẹ́ ẹlẹ́yìn bẹ́ẹ̀ tutù ní pátá ní àgbẹ̀yẹ. so ba zo ga a ce mace ja ke wuka ganin na fa kuje e wala ba ya e goya na na kinkan ne a madizaje da wani sai su ku ita e ce a ta ba nabi musa to na ba nabi musa na a abun yi da ake mai suje da ci ga ya imani ci ne coci a nabi harun da nabi musa ki ji faru ci gaba da bayani aya ya wa ta'ala ga قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السر فلو أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم ولو صلبنكم في جزيع النقل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال آمنتم له baga baga firawun agam ganin da yayi wato ganin da yayi mace amantum lahu ya ga imani je da annabi musa kwabila an adana lakum tun minai tuye na milaji izini ya yi ya ni maga yi gage bi waye ma ya shi mi ya yi ma ni jitu milaji izini ya yi ya wakati kem na usuru anin na bi abun na ne amantu lahu kwabila an adana lakum a gaci gube da ta so ki shuara ita suratul shu'ara ci gubbe yau Fir'aun da gagagan amantum lahu qabla an adana lakum amma mun ga da min suratul araf wani ga qala fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum yayi ma ni jin biyu tun miladi ziniya ya wuce ruwa ga na amana je bayan sura ku bayan ta wani shu'ara na wani tadiya bai lami amantum lahu amma tadiya ne amana je ba sura tulara fonu dubi bai bawi amantum bihi qabla an adana lakum waga cure man shiga gubabanna fi ni amanu tadiya bai lami in gada nan da ci jawaci ke misali suratul ankabuto Allah tabaraka ta ta'ala ga ga annabi lutu ayi da ta annabi ibrahim wa fa amana lahu lutu wa fa amana biya fa amana lahu lutu wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim to a ci gayo ban da ciyo kama kama babu ma bebe yau misali amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi kuka ga lima unzila ban da ce suratul bakara fa in amanu bi mithli ma amantu bihi faqad tadaw qad fa amanu bi mithli ga ban li mithli ma an amantu bihi ga amantu lawa a thumma idha ma waka amantu bihi al'an min suratul yunus so ne ne ga tadiya na amana yaji na gano cewa ibela mai gano cewa ibe bawi ene ga gudanci nan ga ga ga filin ne amana daga na ga asali bo ma da mu bashara ma ji tadiya mu bashara wanda bukata harfi jarra to na dai a ciga hukunci wuce wa misali wa ga amana wu ma nuyi sadaka wu eh? to amma to na wati ta ja mu ba shi ranar man shiga gwa kuma an ji wuta sa da bai nimi na harafi kufa ne ko ne wuti ta abe bai bawo ko wuti ta biya bai lami nga yi ne gwa ko ila harafci ne ta na obiga amana lawu ko amana biyi to kiti ya salo mini kuba na bu bawo ga ya salo amana bi ga mana kawai ga cune mini qur'ano amana bi ko ga amana la wannan babu ga ya sani tadiya na amana jini mai jiji da babu ga ya sani amma to yin lamu so jeji ne ga mana qur'ani da biyu Allahu fadli ba ga ci ci so Allah tabaraka wa ta'ala ga ya ne ga ido na ga fir'auna mun sun fi ilma cuci ba ga amantu lahu qabla an adana lakum ya ga imani ti ba annabi musa tun mila jizi ne ya eh amma ji ga mamaki innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sir kan kan bayin ga ibangbayo me we karatu yayin manan nga inusa nga imumyo nga we kato ene de be ji tambo ke mu be bi suratul araf na ye de be ji mi fuwa nai ga inna haza la makrum makartumuhu fil madina ya dana yagu to yi makaranta yan binya mace annabi musa to annabi musa to ya dana yagu ya ga bela mai shegi ban da dade gobe yana da wani ji fir'auna ya ga ana mai manufa yana da tukhruju min ala idan la yajuju so amma mu ta cige falaukatta an na aidiyarku mege ba shi ba wa arjulakum ni mege bici shi baya ni ma ba ba min khilafin ce da jiga ba Zani mi ga bo gwagwa lona bici gwa tunya bayan zane mi ga bo gwagwa kina bici gwa lunya bayan wa yi kafa ni na jin gwalo gwalo gwalo ko gwafi gwafi a na cuce da shi cuce da shi Ni ma ka ba gabo da ya walau sallibannakum fi juru'in nakhli nima ga yake fasa be da mini tuye ci gobe be nan mai jiga esafo da ci gobe be ke yi nauyin da ci azaba na kirgan be esafo da mini ban da ci ci ban da ci na ci gobe be nan a duki maza a ga banan ci gobe be nan wuji kola kare kare wala talamun ayyuna shaddu a wa abuka ba ga ga ya ci ake tsakani mimbo biyu tsakani yimbo zigbata zaba gan zima dabu zaba wa dabu fi logon lole ina ibiye tiya amantum lawona wada zai bayan wala usalli bannakum fi judurin nakhlu a ga bana asali ya bai walau salli bannakum ala juzu'in nakhli fi ghayri qur'an e bana e fosa sa aga ga aga fosa ene jina e kan kababa unji ga ni wuce lugana eh misali ci badana aga ga na da fosa babu a kan kababu so bago ne ne wuga ga ene daza abana ga yana to mai na wajaja ya tana tanawu tanawu bu yau rufi jarri na rufi jarri ko wado shi ba na ji amfani gani bai alaina amfani da fi da usalli bannakum fi juru'in nahl ke mana ba na ji amfani gani bai bawi na amfani da lawi a ga amantum lahu alalai ne asali ne amantum bihi so nimekupa gharu hurufu lijabe tatanawubu tatanawubu egbobadoshi egikingibadojo so gbogbo mige fasa bayatuci gobe binaze ya made kike ayuna ashaddu azaban wa abuka ziza na gwata azaba gana zima azaba wa dabo fe dogon kamin dun doga da ni na ajale almufaddulu alai gafi abu ayyuna ashaddu azaban yi da ziyan wani fi ga mu da sokwe mu ta sunna sokon mu lati hadi mufaddal na mufaddal alai na fiya bi ma'ana tsakanin mu fir'aunu da a ayi mace jage zimina azaku ba no da tsani na azaba go firawun da ko ta azaba kashi so ko ta azaba go wa buka zimina abun firawun da ni zimina abu azabu wa ta bo fe logo e macin ne ji mu alawa a de wani firawun da ya kabe e ci sawi bi fari nan nan ba ta wuce gaga annabi musa zai na wula kabiru kuma na kabiru kuma na zai allama kuma sir man shiga dabarun sayo eh, na nga boye nga boga ya ɗaya na ebo jama'a shi ja ga mi tuye macin na jinin gana wuce da daddagwa wuce ga ganga kwamfani annabi musa bai gagbayo gana karatu yamma wuyo ya dami bada da bi doka mai boye lami ya shegi to wuce na wuce na wuyi wai ba wula ya kuma nuna za shi ja gada ba na mutu ya mace shiga to a sa ji imani ba a wani dabara yin kafin ya gano kuna da maga a yi malu ya ta yi lati ya yi yan fir'auna na min suratu ghafiro no ma kai da fir'auna illa fi tababi bani da ne fir'auna kwata allaka mu zo tifiyo wuce guda ina ma'amma wuce guda nan kwale ba ni تاكم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قالوا يا متيا يا فرعون زمان إنا جندنا a galan firaka alama ja na minan bayyanati ya tsawo fir'auna ta ce na biyayi ya hujjaji daga ba su kogwata annabi annabi musa da annabi harun mana ya dace ta dan fir'auna ta ci su kuma ta ci aya jiwa wallazi na izo kuti da ya tuna jali ta yi ya tsawe ta ci su kuma ta a ya su kuma ee <clears throat> kimalon fakudi ma an takadin biya ce fakudi ma an takadin ina gabo gawa ji. jin hukunci na gabo gawa jiji wani ikwaci na jin asali gayi fakudi ma an takadin yi a jagamiri na yi mudafi ne ya kadina adamiru ti fìyà kí máa lọ àmì ilé ẹgbọ́ náà ẹnu ṣìlẹ̀ orúkọ wa ń fọ́kùdì máa ń tà kọ́ bí láyà sẹ́ni inda ma ta kudi ya zira ta duniya ina ga ga gawa ji bata ne ji abu gawa kan idan ga tsani ga mana wazo an ne no ji mai yi bena umma la rabbin kiyama kan yiwa so na ne wuba da wani gaggan imani ga fidu shi ya kogi eye gaba ne zane kamoci na rubdari ba za kuma nisa da da azabe kuma fi da amma da na imani a shi fidu shi ya kogi wani na ba waji <clears throat> ah, tabbata da mina hadisin in yamma ka bayi mu zulumu don tu eh so na ya gani daga kafirci yo zulumu don tu a ya betsa eh mu wuce ne kafirci wuce daga mu ga ya lobe ya mun ga ya kwai fir'auna don juzu mana aya tsautatti na su kowa da ya yi imani na ji da annabi musa caji ba da nuna manzila hadisi yi. a ga hadisi wani haji tabbata da mini shi buhari da musulmi na hadisi abu huraira su kuje da garbu ga hadisi da alisalam nan ga ishtani ku saba almubi kwaj e, ibiya bai kutu a bane ji zaman gije allaka ne kwanu ya rasulallah na nabi gaga nan sahaba za a nabi diga ga yawancin su ko kuma wannan kiye kutu a ba wuce ne ji zaman gije allaka ne kwanu nabi ga ashirku billah ezulayo paso ko baci wasahr ezumayan rai baci baci cin wa qatlu nafs allati harrama Allah illa bil haqq ezumurai na su walla jijaye jujara mun ezugirai na su walla jujara mun bugai su ni ubanta tace sai dai illa bil haqq sai wai ga akiyu za mu tale fitina ga jurayi no ci wa aklu riba ezun kishasha zunubu bantu ne ti zawon yi za allaka wa aklu mali yatim duke dukiyar kugin aramu zunubu bantu wa tawalli yawma zaf ezu jezuma nfu bici ga ma gikin gurbe kafirin ya fana da kudo ku tsakanin musulmi da kafirin ne zunubi bantu wa kafin muhsanat al-mu'minat al-ghafilat ezu shaibu to zai zagi na shi amina an wata ake ne ake ne yezi ne jina ya ne ko kimani abona ofo ta kazafi ofo shaibu to a duka zina kici a ayo zunubi bantu so waji tabbata da wannan gaga ɗan ma zunubi bantu wanda mine ne ya ci zaman za a makana a yi mace ne lokaci a nabi musa daga na haji fahimta ne gaga jin babu da wana e biyu yau laifi wanta wuri kafirci wuyo so a yaya shi bai tsube a yi ba wuna da wata alibi musa wanda ceya aha kamin da bai zaga alkhairi ba wule ya nina ja suke ba wule ya nina mun ga bibiye kafirci le kafirci ma safi da ya ci wa na burayi mu guba ta ta gobe إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السر والله خير وأبقى هذا فرعون قسم إنا آمنا بربنا للي يا إيمان تبتوتي ينيه imani ti gan bucoci yin yinin to bi musa da annabi haruna ya fi yi ijaci je liyarfira da na hataya na ebon fabe yin laifi na hikimi shi to ne yin laifi ma ci fe ta ci kafin ci fe ci kafin ci na a hatta ni da wani gaga laifi a ci gugu wani mayan so a yi imani ti bucoci yayin ebo ki ibo ebon da bufaga yin laifi na ji shi gano wa ma karata na alayhi min asir to tin da na wajin yi iti fe mai nana a ga firawun da jatin da jati fe mai ne man shiga ito ke a jiji da gana to ga daga tabayin kafin na ji dubara tuluma na a wuwa ga mayan ma da alibi musa ga coci ji bayani a yi gaga fatana zau amurahun bayanahun wasan najawa قالوا إن هذان لساهران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم asana satana azu yi jan ati fe bon bebe ji afe lami fo bebe fe bomina nne mi so abe agun ara ga bebe ji ga faji mi wu kai dokun ye kwashe ladan e me yu maje wangi babu da na firawuna ja kanga na don mazige e gana gada na ya na goma karata na alai na siri na wa ya kuya e kwana wa ya ji gaga daga chabo kafi a ta ta ya be fili ba na da ugwayen yin mana uba yi da firawuna ja da ji na da abin da zo ganci na gwamnati amma ni go daga yi mi bon a ci da da ya giba a ci da to alamma so guba ba na waji tabbatar firawuna ja tille a karshen ma an kada ci da cita ta imma har ku kaga alaya ma wa ni musa wallahu khairun wa abqa su kuma gajje kan e gama da bufelu en don da yazo ciwo kullu man alaiha fanin en do na guda guda na da so yabaka wa rabbika fil jalali wal ikram so ko buri zai tuna be kenan nan bani yaji yayi ga na fir'aun da shi da ruwa da ta'ala munna ayuna shaddu azaban wa abaka a ce mai ga wallahu khairun wa abaka so me bun ne ba da daga man shiga kí ti bí ti faru ẹ́ bí máa na ẹnu fìràwọ̀ ti àdìkọ́ ní bí wọ́n àti bí ayé ní wọ́n bí àjò káṣíkújà mọ́jì dẹ́gbọ́dé wọ́n bí àjò nínú ààbò náà bá sí dẹ́gbọ́ ngala ngba karatu ciwo ba na asar mace ne bi mawkuf alabna abbas bana wai gaga kanu awwalan nahari sahara wafi akhirin nahari shu'ada barara irin macin nazi farkon fogaye gidan fogaye kafiri jayo nazi mayana amma yanzu bayan fogaye a aji da kirkiri ja girayi da ya kusa kuma so ibn abbas da ra'ayi da wannan gangan ina firawun ja alkawari na wani ushe wawuga amma mai shi da baka a ah, ya can ina malu ya cana a ga ujjanin ne da damini suratu a ah, suratu shu'ara a eh, suratu kasas eh, ba na so ga annabi Musa ga ga kwana sana daga da bi wani wa na kuma sultanan fala ile kuma bi ayatina antuma wa man kuma al-ghalibun Eh? annabi musa uwa damuwa lokacin da soko tuntuna ga fawon wuza mini bani isra'ila mini yawon jama'a firawuna yau a don wuga fa a hafa a yi tuno mumaki magaga fasadar wa wuya mai su da yun gabi gawa ji bayaniya a gaga ga mana wani so su kuga a gaji da amma sannan shudu an bi ta kabi a haika igoya ka gobe ya yi wa annabi haro ne wani ja'alu kuma sultana yima ye hujja ya la mujiza ye na ye gagwa sun ga fi kagwa ya yi nan eh bugo fala isulu ne ile kuma kafin gaji firamu to jama'u ji a tun baye wobe gwiwa a la gutsewa eh antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun to wa bi musa to ye wa bi haruna wa man kuma abin da ji gana mitu ya ga ku baba ne ya ga ya ko da zalija da zan kenan man na shiga da kyaga ga ga annabi musa ta annabi harun zane zalija lami tana alalima asaratu na da zai mai na da mini ya zalija lami to annabi musa da annabi harun ne amma ga hukunci ayi alghalaba aga da galaba ta ce farawa da jama'u A ga wu ba ko galaba da so ayi ne ga firawun nan wa wa ujawa mu ci gama wuka ga lalla da kawai na su kwanci da annabi musa da annabi haruna na ma ci tabbata bana su kwaje tuna ta ni kawai ma shawa ita fata ma yau so allahu alam bayani da wani muhimmin ya yi di gwaga yasa kici goro su kuma yi kyau kyau إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ilmacin nazi a ci gaba da bayani ke gabe a ga ina wulan lamar da fife mai ya ci rabbawun mujirma zantan da gada tutoci bejjeje boyana da duwa gada gube su kwe eti ya cuteje wani eneyin mujirimu nan gai zane ji jarima na zane mutu jikina jarima gai masu yau eh man ya ci rabbahu mujriman ne ja da gagwa ko mujrima idan ne qur'ani bi ma'anai kafiri kata asali ne ya mujrimu dai zatiti eh wa ai dun to kafiri ji wala ma gwa ko istilahu qur'ani wa bi fe be ma'anai mujrimu ya kafiri eh so gbogbo zendo gada tutu oju etinye kafirci bona fa inna lahu fa inna lahu jahannam lalle na ja na magaji tabbata zaka so ci gwani da na ja na magaji tabbata yau man shigan nan ne ala listi kaki eh lamu na daba go da fa'ina lahu nara fa'ina lahu jahannam lahu mm, lamu na daba go na lamu listi kaki mutum mm. na ja na magaji tabbata yau la yi mutu fiya wa la ya haya e, ga lo da ta na mutu wa tsa e da duba kwa azabu, wa la ya haya kuma ji rayuwa ya ma ya minca rayuwa zabu ba ma dan <clears throat> oga chule ajibe acile ya Allah tabaraka wa ta'ala mun da bayani yayi ka ka ka kai ne uwa ga giminin dawa darayo a tubi ma'ana wa tuba kiyama da ba koyi na ba kagaganci mu ma da rayuwa aminca ke misali suratu fatiru Allah tabaraka wa ta'ala ga ga wallazi na kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fa yamutu ana ji kafirci na gafe da mini da jahannam su kuma wa la yuqda alaihim wa sofa fa yamutu bana tana ta wala yukhaffafu anhu min azabiha ma to ba azaba ya a ti sauki azaba ya da litzi kullu kafur suratul alam wa jannabu ala ashqa alladhi yasla an nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya zana zana kan yi mun sokon ga ya la wai za shi kiyo za ni za su annabi sallallahu alaihi kubra ga ma ci da yin wacce ne ji annaba mu maga ga da bo su mala ya mutu fiya wala ya ya wa ta ma dira ya mica irin wacce ga ya da suratu radu wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid annaba ya wata muku da su kai wa khaba kullu awaje muku da su kai ta tika firin da to afina wa khaba kullu jabbarin anid da tika gocin dondo ne wata sagayen wayona su kuma wazuya min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid yatajarrahu wa la yakadu yusiquhu wa yatihi al-mautu min kulli makan wa ma huwa bimayit wa ne ga min jahannama afe lanu e biyu fi gabe biyu fi wọn lu yatajarrahu wa fi kwan kwan kwan wa fi yin ojoje da fi nuna wa la yakadu yusiquhu wa ga wa ipa godo kojú ko ma kojú ko ma fe fiu wani wani yadda ta wadatun imout dalilin na lalacina da zuwa ba wadayu wawa wa mai nukun da makarantu kafan dondo inda wani gani shekuru wuka ya ji faruwa ya zama ga cuna da zuwa kotu a daza ya gina ma ta barwa ta mai wadatun imout mai kun da makarantu ake lafiya biyu da nan dondo ma wadda mai tuba mai cuna sun mutane tuna zaɓin wani so إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وقد شولي بس يا كويغم eko siri ngai asali mo siri na ba ni goma ai na ya jari mo zane ma ya na uci da ci so ko ete ya ma ni uci ma ba ta mi la bisi a wa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga ma nta mini mu mubikati rugo mini kabairi budo bil ijma su ji pata ko ga ganyen ma kabiratu min al kabairi zunubi bonto yo so zan do ne mena za yo zateti yo ma ci gaba ta jo ja na maga e to ba mu maga godamo wa tswa ma jara ya micha a ah, man yi gaba sarai etiyan enyamma daga na yamma ne a ramu nan kemna yin bayanin da ci wani abikin unga da alaka da kafirci na masu kafirci ku da alaka kafiri da a, ya zane mu ne laba-laba da za an gishi yau kuji gama yace yadda cikin shirka to mu a ɗaga gama yace kabiratu amma ulaje kafira hukunci dai zane ga tuzu da bi bonta na marji ci goji bibi don ba <clears throat> zana ga da ce ce ji siri na alawan kashe agawo ki hukuncin eh? abin ma malik imam ahmadi abin daga zade ce ji siri aláwọn agbétí aláwọn awudago aláwọn awudago nínú kí mo gẹ́nà ní rwanda ce ma malike gana mu ga asahiru kafiru zane adc na kafiru agogo yugutelu aláwọn wala yustatabu amma yudama gujitu ba ma kan magagaga yawon fe jine ko kuma bani ne mu mun ya tuba ji daga bani mu ya ce biya imam maliki ga wala tuqbalu tawbatu tuba ga tubu mu mun ga tuba ji ci tsakanu da sokoi amma ba ya bo ga ko tuba mu ci wani kirai ya ma fatayi mu tam bayani ne imam maliki da mun ci ruwa da wannan gaba shi ke ne ga zabe ya ce ji si ne ya laukunci da gobe ga wumare ga ba ta mu ikamatul hadd akiyoyi imamu inda akiyoyi awamu zana la tabbata da shari'a musulunci ga yau ka zauna mu a ji ga wani yau itoci musulmi jiyo ki lau adu ya ga zandon lula doganu dago zanga ci na kula lotu sira amma e bayan zanga ci da zafa shi rutuna ga sinu wajo sinu wajo kafin ga gano zanda ci ayyuwa nu kira to amma gai hukunci na da bai da shi na aga zabe a tuna da yanzu shiga zane mu shi ne shiga a ci bincike ana ma ji tabbatar wa ga lalle ya ga mu a caji rayo amma bayani imam shafi ba ko hanifi a ga a'a zane mai na ega yi mu. sai don ga ji tabbata ga lokacin mai na wala kirayi kuka ji tabbata ga lokacin umma yana wada girayi wu girayi ga tiya ki su. amma ga girayi ga bonan mu mai nan abu hanifa ga mai ci ne ga girayi mu amma ga ke be ya mai ta le ta ku zu ba yu girayi ne ji Allahu alam masalu a gotu bana ne mai na kashe ko masalu lafiya imam maliki abu hanifa da imamu amadi ayi gaga zenduwa daga lece mu yana e ganya tuba na hunka jibago na ga hukun hukunci na aka da zai tuba na dafi ta to na ne bata wa ruwa ruga e cikin ya tice ya e didiyo nga malaman je gaga goyo da piyema ezu gawa da piyema eh keminan mu karatu yayin mana yara mu na shiga fitu yara mu waga da shi shiga midi midi a duki ebede midi la ncha mi ni ya kemle de ji fikin ni pe ona eza da go ada saga kila wace saga go wani sasa na ga cha mi ni mu na aladi me ga san ne yamayo e yamayo yike jayi wa yike kemle wo na so ga kejeje o wọ́n yí gan di àlàkà gẹ́ni bẹ ṣírìkà yẹn wọ́n á yẹ káfíríkì kó di àlàkà gẹ́ni bẹ ṣírìkà yẹn mutati kabiratun minal kabairo hukunci huku ba ba matone ya kafirci bi ma'ana tone shirka da ba kuma na tone da shirka na hukunci ba man je kimne bi ba na ala za mu ta girai alawahu nuna ina da misala wuci gwamnati yi gaba za de ba na ci gazza na eh gaci wuyo waji tabbata gaci wuyo wajen zai da ne yi wadda daga alawawo yi ga mitu ba ne ma maliki jiyayi ci gaba ni na a fataya wa kan ma ga gan wa tuba ji mu da ya yi zai mu ma biya wa tuba ta gabo tubu ma na wa wuce su amma da ta ma hukunci na hukunci na bidiyoyi a ladan bona bana ta na yi ci gaba zane gaci wuyo watakila mutu gaci ba kika kinka baya hukunci wuyo yin da ciki zane ne ya ji tuhuma ga gaci wuyo na ya ga hukunci wula da bai zaci ci jaja bincike ji a ga ji tabbatarwa gaggan gaci ga wuyo a ga hukunci wuta ji tabbata ga alawawo hukunci yayi ya zai ci hukunci wuta jo amma zai ci ku ya kyawa gaggan muga ji tabbata ga gaci wuyo ngwa ya yawa ngwa ya yawa alawa girayi alawa ukoi ga shari'a su ko kan ga ga ganwa tuba ji mu daye mu zaje mu a wuya aga aga mu ci gugu mu alawa wu aga mu ci gugu mu amma ga patayu mu ga imam mamaliki ko wala yustatabu wala tukbadu tawatu iga ciwulayin masala ne da zai ti ga oke nufi wani ega damu wuri ike o gaga kamin da ciji ba nutu ne rugo gogan to na malaji faruwa na ji a gawa ji a nuci ji dalilin na ga na ji faruwa na ko na ji faruwa na lawa kwaya ega da kin nufi ega da kin nufi amma idan ne ga buji tabbatarwa don wani yagga na ujiye ya shi da shi hukunci don agagaji jede agaja kuci ta ce ba ma na dube ya amma mu fadi <clears throat> so ezu saga ne ba mu ruta minu uta alkhaira uta alkhaira e ba ki bo qur'ana wi suratul baqara gaga ha eh, wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum zane je ji siri na e ki katuki e ji karatuki mena wato malafu tsayi shago to kwabonu ma ji amfani ana so gogo si kurani ne lauda na gaga siri mu ji amfani dondwa nga ma jumuru man je bebe yo sai dai ke mawaci ko fakhruddin razi a ga ba fahimta wango ke mu ga da mu tafsiru ba tafsir kabir wai ga káàtò ya sí wani jẹ́ amfani eh ga wani yana sako ga yana hali ya stawul lazi na ya alamu wani wallazi na la alamu zane shi take gwana bayanai gana ya ne kawai ne mi biyan si ilimi gbogbo na gana ya ji ilimi na muna gina hajje fahimta ko da bayanin ta tewa wani wajen sai ba mu bo kurani ga gaggawa ويتعلمون ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم zane je ji si ibi na ekiye ne na eti katun ne jagu ma ja amfani ana eh ne lu gaga e kwana ko e gaga da ne kai eh e ba e ki bo yo da amfani eh mina amfani ko ngoga chule wenne na jama'i mace na ji firawuna ibe ga bi ugbo ya ma bi anabi musa na wale na ya na le mujiza anabi musa a asaran da ayi ma ni ja ni ma cewa daga ne mace yo aka tuye majina ake wanda gana na bi ba ni da na jiye ma zanen da karatu ne ma na kuma le mujiza yawa wa kaja wa fe da wata kila ya magan mutoyi mo a san ma na katun ma na

gwakwa da ni je kiyan mana we ja amfani je ba ta balanta na ta ni ga kwa ebu we ja ebo na kandu na hukunce tutu ta te na ga izan na ga gwakwa na aga gaga e ka zai ti gwakwa hukunci da na mutu wa gaga a da ni na wa da na ya e e me ja amfani ya gwakwa da ja mutu wa gaga a da da ni na wa ji zan ga ci amfani ana ha wani fa ne amma fa wakata tun daga shi kenan ina ga ilimin tsoro ma ji amfani fara jini ma ji amfani sai shi kenan gwagwani wata ta a a tsaye-tsaye yi ci da tun tukuna na zaye nan ba ku mai nogo ga jojo ya ba shirka wani da ci da shirka wani tiyawa ma ga fe ba alaka wa yi wani wa kiyamun yi so dun gada dun gada saga ne go lo chani no ga jumu ja alkhaira za tawayo Allah wa ala Allah fatawakkalu in kuntum e so kwa logan da bayan wala bai ce si ga hasro maja wa mujmul lashitu ebu da bu da mu da fada hasro ko wa alam fata yufatawakkal so koya ya jo manu yi daga ya ke zan don da mun gala wace za mu jiru rashi zo mun ga fatawakkalu ala la ya go ala fata yufatawakkal in kun kuntum mu'minin matuka ya fa zai imani e ga lu ga ne ta tsaye ne kun da cewa sai su ku kun ji ga tsaye su ku ci kama ya yaki su ku ni ga Allah wa yi guci idan bi je ku ke da ba Allah wa yi guci ki mu ومن يأته مؤمنا فقد عمل ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى الله تبارك وتعالى وإلى بيان يا يتسدين نينا a eh, ɗaya eh, mace wuce ne jimani da annabi musa a ci yayi eh, mace ga aje mumini shiganci na ega na fe ga kakai loba fir'auna na ega lazwa mine ga abun da na wa man yati mumina zan don doga da su su ko be imani na su kai da tajuncin ko da amina salihat mutafi da na idan ba fe lotu guruna fa ulai kalahum darajatul ula zawuci da yi koyin ni mali ni alijanna na ji latuna eh <coughs> man shiga kira ba da mu wa man yati mu'mina eh imam nafiwa gona wa na qalu da ba imam nafiwa na garwa ya ci ce imam nafiwa ga riwaya imam roshi na aka mutan riwaya qalun da ba imam nafiwa wa gona gogba bigir ishbayin hawo mutis ba wa tamira mai na tura ya aja gane ikhtilas na gujo eh wa man yati mu'mina yati daga yati yi gujewa yi to ga gam wa budi kuce shi ba wa ga ga wajiwa wajiwa wude kukuba kan da a na etiye na ce ga raunmu na ko etiye ne ga iktilasu na ke ji nufi raunmu yau kara ya rafi ga fida kuta a ga kasanni a yi cewa aka sabu ba so ke kwabi iktilasu yau kara ya rafi ga fida kuta ka sabu ba a yi cewa aka sanni so eh na na shi uje na waya mutumi da waya na sai ga da ba a ga wuce a karatu tabbikiya eh so imamu nafi'u wa ɗabar wa qalun ga ya ti mu'mina mu ba ti so amma wani wal baqu qura'u ne zike kwatana to ruwaya ya warshi da bai imamu wo ta so an gona ko ta tishi bawo a goma man yati mu'mina wuti da alakatai mai shiga titin nan gayi asalo gayi asalo ah, ika ce tafsir tafsirin kafiri ba nuna yan ya yi na umar ya ti mumina wa da amila salihati fa ulai kalam mudarajat ula alhafizul kathir na hadisi yi. hadisi na abu sayyid al-kabir gwadaina wai ga gan amma amin na ba ga ga bayaniya a sa haratu na jini jiji ma da annabi musa yana bayani na jini ya kokuba a ji bayani tiya dede bo na gaji za dede wa ji za wuce gwado a zaba ya soko innahu mai ya taron ba wani girma fa an da jahannama la yamutu fiha wala haya a cike ga ji bayani tiya ya ke bayan da je da tugona gona kuma ya ti mu'minan fa da amila salihat fa ulaika lahum darajatul ula to ina lasim kasir la yawanci hadisi nan ga hadisi Abu Sa'id al-Khudri hadisi sai Muslim la da min ya alima Muslim la da min sai mu wani mu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ga amma alun nar alladhina aluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yahyawun e gimin na shi na jaji boyen na wani an nuna hun ga hun aluha aga ci fina wala ya mutu na fiya a tuye na wuce ba wala ya yau na ma ji rayuwa ya mice inda dai idori ba tuye wala walakin na unasan walakin unasun tusibu munnar bi gunubi amma da zan mu ci dabo a to a danani ebo ki bo bo ji na amma fatumituhum imatatan nan wa da za wuce girai aga tsu so na ga wanda gala ya mutu fiya wada ya yana nan mun ji alale tlakiya istisnawo dabwa da zane ji haka da na da tsufi na wani ebo hadisi na tajiru hadisi sai muslim da ba abu sai da kudiri hadisi marfu ga annabi ga da wuce tumi tumi imata enan nan ga da wuce gira ya ga tsu boy hatta idza saru fama ara ga ji cewa ga na cikarana kangaranci azina fi shafa'a su kwace a ajizi ne gato ma yi daji mishi kirki ya laza na jato a catan ba faji'a bihim a cabe gani bayan dabayira dabayira jama jama ci ga abi fagusu ala na harin nar a cacaya ke nuya aljanna an har aljannati fa busu ala an har aljanna aga caya ke nuya aljanna fa yuqal a ca daga ya al aljanna afidu alayhi ya gina aljanna zai feshe na waka fa yanbituna nabatal habbati eh nabatal habbati takunu fi hamili sayl wujin naji ta yayin yiganci na kaji tafi kin yibe ke gaba alhabba ke susuna na fi da miniyan hamili sayin eh kara na lambula na iladu ilakun kim lambu ne da zaganci na wuce na kara shi mini kara na jimula na wula kara ya susuni ya susuna ji ba nun gada ca ke ganci na wale ga ka da wangi a yayin ne to a ci gaga a ji faruwa ya gibi na lalaji a tufino a aji wa da fama a jiki wa da na ci e, na. da kan ya gaba shi kuma aljanna biya a ci ga fe ke yayin yibe rayuwa a ke da shi ne daga na za bayyana fiyani na a lafi ne ra rami na aljanna baki mada ya zuga gangan ga ne fi ga ma ji da wama dai na ba eh no ga sa na fi ma da na ma bada aljanna ki ci ki ci da ba ga mu ce mafi yoyo kayan ne lokacin mimdi ya eh aka daga wasafuwa mimin ne nan wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin min mata hudu zane fefuwa mi dai na wani iga zane fe ya ninari otu a ninari efuwa mi kawai nye na ni ke zane fe bi jo eya gbutu na eya shi shi da guwa na na oge ijere ya guji wade jo muje ya shi tuko da tafiya ko mu dogo akwa eh to zane february no no eya fèmí ní fẹ́ náà náà òun jẹ́ bẹ̀rẹ̀ ya ẹ̀dá gbóò ní èyí ya e e kóòtù ní so kóòtù èdè àzábò yìí so ẹgbọ́gọ́ tsanagayé daba ìṣúlótú gbóò náà ṣùgbọ́n náà wáyé máa ulaika lahum darajatu ula sawun shi jade ikun ko ya aljanna daraja daraja aljanna ne keto na ne latuna min hadis na da sai bukhari da muslim yana al-hafiz ibn kathir malai da ibn tafsir wannan ga hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya gaga inna alal ilmiyin zane ya fi man a fene gima aljanna ne ta tabo ta tabo ne kama ta raunar kaukabar habira fi ufki sama kemne ta ne fene ta yenge ta ke ta fiti fiti odona a tiga to gima aljanna je yau, ne jiga de ko teten yo na fene e ko ci ko ne ga tawa ne da na aljanna ke fiti odona eh so gama lawa ga wa aljanna wa wuci ko kata tunani da teten gina ne bai da wani ìṣẹ̀wé yín ẹgbọ́n ìṣẹ̀wé bai nawa ne bi gauji bane ci ba e ko gugo shi na a gana nabe ji bayanin na sahaba fe da nabe ga ga yawo su ko tilka manazilul anbiya da kana ja ke fito da anu ga ya annabawa je wana qala nabi gabala e eh, wallazi nafsi bi yadi shi kuti be tun rayu mu mutum da ku gona rijalun amanu billah aha bala ni wani wazi a'a wallazi nafsi biyadi mjikuti be sunarai mi dabubana zane ja wufi tuci ne wuti gana ba je kawai rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin za ba gija isa jaru zai ma ne tibe su kai amma tuce su goji ya gaskiya so ka bo gaji annabi su kuma kawai fiti fiti da wagaji ya fiti fiti wuce ya na ba je ta fiti fiti wuce obe Allahu alim har ma ji tabbata da mini suna da a ga anasu da alisalam babak ina babakar wa umara laminu sai na bakar ba sai na wani adam mini zane jadi a da da ya fiti fiti ya yi na nan eh annabi bishi shi ya nufe ma abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna a cikin fil har ma ala ashiratul mubashirun fil janna da kuwa na yi ma haka fata fil janna fil janna ba mutuwa ne wasu na shehu جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى الله تبارك وتعالى وجنات عدن الجنة دوام يدفع kí ẹ̀pàbẹ̀rù fẹ́ ìkọ́ ọmọ oúnjẹ jùlọ ṣe gan ìkọ́ ọmọ alijanna na waga lobowa tiya na wa dogodan gbẹgbẹ nana yóò pàbẹ ìkàmù yóò pàbẹ ìmàna ìdùfẹ́ ní oúnjẹ ìdùfẹ́ wa bí ó màkìyà eh alijanna shi da wani yadda bodan ya ìdùfẹ́ àbádà tàjírí min tàti alànàhar na man mu manuwa shi kakayin da ta kwa alijanna na jauna khalidi na fiya gina alijanna ma fi alijanna na jaufi ƙirƙirin ƙi ba shi ko wa zalika jaza'u man tazakka in ma za a yi igabanza na minundi tsakatsaka ina aminundi tsakatsaka ikeki lugwa ke shirka lugwa ke lemba soko lugwa lemba soko balunga gbagba tupata na zakiri ke gboya ada gbe etu na etu na efiwo wa fe fu eju wa fe pe abi bokibo nke oge bi tabi wo nke oge lemba soko alawun le gboro awon alawun de da soko awon alawun toba soko awon alawun me gani bi yego soko ya so zane waɗin wululi taka take yin mude gaba a janna na kiwa mai bayan tube al'iman wal'amal sa'ai a imanin ta ji umaru tubu abu da gogu mai gaba kirki da gogon su su kwaye ji ba da yi na'am ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى الله تبارك وتعالى ce ya yi bayani tihin wanda shi na muke ci a nufin wansa na yi buwa da wanda gaggan bayani ya yi na dazan ba na da ji mubaratu a da wuwayen na da musa ci cihuban mujiza yana da yana ji ba ga yana a wuce gabmani kike a gadan su kai ke na bayan da ci na yi ba ni ya tiya ni man da ci na yi ke ji ba ni su da jina Na ma ni ma wuce ji ugwa ya daja ya su kai ti ni ma wuce ji wani gato ce ya labari ga kada a wahaina ila musa lalle ji wa ya nabi musa ki ga yawon yi kun gaga an asir bi ibadi da zai shi da wuji wuji eh da zai shi da wuji wuji man ja ja gaga ibad wa tangan be abidi ta kaya yo waga wa abdu jamu wa lo ibad abdu jamu wa lo abid amma ta sun abid be ibadi jinna ti ga maje ko a ga kibo wagawa ibad wuce wuce jamuwar abdullah zane ga yi wuyi wasu kuna ga jalalajin wa ga ibadu amma wayi ce je lawaji waji wujo ga yi zai ni abdu gawa ga to amma faga da kuwa daga ibada abidu wa ga so ne yi gana da wani so kuma mu ji wayi annabi Musa ga al'asir bi ibadi da zai shi da wuji wuji zai wuce wuce mai zurfi bani isra'ila ne duk da ta yi bayan annabi musa da zabi yi da ya shi bai bani isra'ila daga asroga da amrun a cika asiri eh fadrib lahum tariqa wo tuye ya. filibari demini edo nga ne wa latuku ewewo looji edu woga latuku kyayi edu ekwo nnaga ke kyedo ya wani ni magana mini ni majalu su kwajiya bani isra'ila zai tike mina a su kula bawu kula bawu ya annabi musa na e kwanna fa abe ke waga su kula je edu e kwacha tuya wana ta da edu na e kwanna yi ya basa e kuma yo wuwaci ma ga daga na edu a na wa yi shami ko ya doja dabo dabo ko ya dobo dawo o ga ga suwa o maza mm ya basa yo wele ne ke mujiza gu tukuna laje tu uci kenan da su kuma fan falaka fa kana kullu firkin ka tawdil azim wa e do e, Allah fi eh ndo ta ke kini ka kai ne panne kini ka panne kini wa ga ka tawdil azim wa ga patu o ciko a ci ga ndo kini to wuci mujiza tinyo tsonye dule ke yiwuwa cinan ke yi mujiza gube ni mu wani su kwake ya nan muna haka kin ga nuwa shamshami na da na ma yi da su kwace gida na bi musa ga la ta hafu darakan wa ga fiza na su da ya darakan ganga jama'a na ji a ga wuto a ga wuto na wuto amma ga yi tsawa ga yi gidi da wuce ma wala tahsha uma sudan uma sudaya gaina abinda ya gaya na mu wale ga la khafu! wula bai tiya habaru ga kala la takhafu na ga irwaye jumhuru ibn hamza ba karatu da ga la takhaf darakan la khaf darakan an zu la tiya etijesmo jazmu gan wani jawabi ya talabi jawabi amru a gaba mu wajen amru wuce a gan wani yana shi daga bayani ga fadribi lahu daga na fadriba zafi da amru abu gani na mun ga malala ta hafi ci da aisha jawabi amru wuce wajen jawabi talabi e ci kira ya hamza amma hamza buɗi ya buwa ce madadduma waya gaga wala taksha la ta hafka wani waya ga ya ci jazmu waya gaga wala taksha wa alifiya taksha fiya saboda gobe ma Allah da jazma wai gwata wala tahsha wai kuma ki tarafo a ga kima na mutaya ya ta ga bana wa tahshala jikatu wa jumla wala tahshala jikatu mubba wulu la mitula takhafa la takhafa kila katu da a ga wadanji takdirin wayi eh la takhaf wa anta la tahsha la takhaf eti jawabe talabi wa anta la takhsha ga ita kagiro wamolo fiza na sudan to ene ya ci ya abun nan to kiraye jumhur da je bugala ta khafu darakan wala takhshana wala tirafu ya babo la takhafu khafu rafu wala takhsha tirafu ene wa ci ne tikira gubaban nan ga gaga wa wayya ma'mumiya la takhafu amu ya imamumiya wala takhsha bi ma'ana ya mafulu biya wala takhsha so watakila ya gawe basi ya ko kemne ga mana ga la takhafu daraka gasu da gafra wanda bai jama'u ya ga wato wala takhsha wa mu ga ke su ban wa gima ga ga ga dai ba ni ji ejiye biga mu ya ba mare ga su ne ta wuce ma so yitsa na takadiri ya mamu da cibo ta bayyana ya ji fahimta da ki sai na ga malama ya tafsir mai bi takdirin ya la ga wala ta garaka ga su ne mu ma? a ga ci ayar da ne mai ba ga Allah tabaraka wa ta'ala etu yo ne yabo za kirki shi nan annabawo shi tuci ne da zane shi ta zai ce bayan annabawa ne shi ne kirki ne shi nan Allah ta baraka wata ta'ala wuri yawa wato fiye wuwaye guya wato fiye wuwaye wato ɗan eh, zumatuya mugamma la firawo da bi jama'a ja fita da musa eh ewa eh, gaga da musa gici bi jama'a wa da kamar su ko kitaban la da la yufuyi ngala mitwa fa atbahu mushriki la furi na da tiba kone cewa gaye shi ya nabi musa da zama za shi ya e ba me ti furana be jama'a ne ale ba ni sala jana ga ashi ya bitun ya pa a ci ya yin pa e duda je husiri ya nabi musa be jama'a je bila ba ko ya pace to so ko ci gato so ko ci na umurni na nabi musa ga فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى aga alina da matsayin wucewa idula kenya umurmula biya nabi musa na balantana mucula tukunshen wani a ga ƙura'ani ga izratu shara falamma tara aljam'an qala ashabu musa inna lamudraku jama'a ku bai labe shi yani anabi musa ba jama'an maji na ji a adda kika yi shi adda gogan adda gogan ebo eto na eh ta aga da gogan a firawuna ba jama'an ji adda sumaya to amma da gogan e eh, ta yi da jama'an firawuna ji ya bayani da na nka jama'a nabi musa ya ce ga nabi musa ga inna na mudraku firawuna ba jama'an ji ga yi tore kwala kalla annabi musa ga a'a ba wuce bai a tsayya inna mai rabbi so ciye mai wuta da tuni zuma sai a di ma gudu bakin wani ba a jikina kan ga gaya baka to fadribilan tariqan fil yabasa la takhafu darakan wa la tahsha annabi musa la tsuje edu eh, ga laji wo ko ga te na lu ci ya dasata ya ji me wala ya ai me wala ya bugu la khafu daraka kasu bi ma fir'auna chayma wala takhshay ma mu mugima ka tuwo ci kun da ci na boyayi wallahi wallahi wallahi kafiri ji muziliya kala me ji kuto eh kafiri ji haji muziliya zi muziliyo yicu shaitan majusiliya inda kai da shaitani kana da'ifa amma yicu ga yi wuziyo wagabin ne ga kafiri a yashe wuziri yayi a cashe yadda su yi to yicu ga da hutu yi ma da gala ya ji lalace fi gwabo kata su kuja da kawai da ya ba fi gwa kafiri yi gwa eh? wa ma kaidul kafirina illa fi dalal su gona da ni suratu suratu kafir ko daga bata na ga daga kafiri dana so ko ga e biyo ma la ma ma ba ndo eh abu kun bayanin rubin ne ba dai shi Usman da Fodo ga bayanin wuce yau ga lokun da an gaci lokaci sai na umari Allah kasarai musulmi da ajin sarai ta kunci aga sai na murfi ji mamaki ga ki ji faruwa foti musulmi ji lalace ba ko ji bo har tu ne kafiri je bi dikini no ji a ja kuma bayano aga ki sai na mara jinifi abu mara jinifi gaga wato bojin kirin kim ga la gugu ya ga ge eh kafiri ja je kuwa amma ina ne wala waje ti yayi wata kirki za shi ba da ba kafiri a gaje tsa da kawai a gaje tsa amana a gaje ta gaskiya a gaje zaye gushi kan da ciwo icade da kipata kuba kapaibo icetwegege ilinde zaipe chikaviri otokegeyechikamanizo ngamala kaviri chaachiyende suyayiyo ngamala kano yachifesuna inna la ku na jama'a ne musa ga bai ga duni nan ga ce ga yin nan ina la mudrakun kafiri je bere kafiri je bere kafiri je bere aga yi cere aga yi ware aga yi kika zare kafiri ya aje wa gaggan wato aje da su yi kirita so na na de gangoro iye tiji zanne lo ta imani mutu da zo lo tabbata mutu itoga iwuziro itoga iwuziro kaso kata soko pamene beni wadaba izayi mani utita kwa yetu je soko wallahi wallahi inni ma ya rabbi sayadi ebo soko aya ne ba dai soko yau akwai daji a wai su ba mu ji ba jaru su ba mu ji ba lemu inda da ya gafa caci ta le ga ya yi ma ji ga ko wa mu rabu wai mu ne ko ne fi su kun fabi su kwa ji ba za mu su kula mu wani da azike mu latu ko ce mu ko mu ce subhanahu wa ta'ala bil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته